alaikum assalamu warahmatullah taala wabarakatuhu to ŋman pirisi mini ti ma bihi ŋman pirisi mini ti ma bihi zabaɣasi n kpe tabi ni maa min piasam tingbani ni n bala min piasam in savana rijin min piasam tingbani ni n bala di lala gadama maa ni ku dam luɣu shɛli polo n bala assalamu alaikum yaha warahmatullah taala wabarakatuhu to n zaŋ picha shɛŋa n na ya gɔhim ti ma maa ni bia shɔwa ni ti ba ninkurigu maa ŋun ʒe ʒe shɛya kala di ka nam boon yaɣi ka di nyɛla koga kani mafaa kani koga kani mafaa kani mafaa la yi pun beni koga kani din nin fa ban bashi ya chɛ ka ti zo naawuni ya kpaŋ ya maŋa ya kpaŋ ya maŋa ka la yi ba i ma ni sun zɔ pi yin dɔmuuni ŋwa e n gbishi wula ki yin din paali puri ka to n gbishi wula ki yin din paali puri ka kpaɣa ligiri doli ni yi kuli niŋ bindana wula kien din pali pur ka ton donin ya gwashon bishi ya gwanta ma wangon zashem ya gwan bishwa ya gwanta badin kurgon wangon zazashiya so sa ngo pine bu yiku manje oma ngon je ogba bla mukso ngon mamman pum bla mi ngon ye ning shem ala o ajiya ba nyoya babun dira ba ni yira dama ba nyoya la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illa allah dun wankin ta shem la to na jom ta nan bo salamu alaikum nan na gafara ka pire su do an nan gban yin dundon wona na man dundon wa ana kan pena nan nan so kan za da suba da suba ka ne ta yala yala na ta zugo biri to ka ku ya ne eh lahaba sha kan gum asusuba da zugo eh nun vugu sheba ban yamman purgo ni mo hodima an sumsir ni ba gum ka dɔŋ zaani ba gbaya ayi zuɣu yɛn chɛ ka paaba n wum asusubɔ ni daboya paalila niriba ba ku gbɛla wɔriyɛs n yi salga ni bɔɣali na ka daboya pilaaniri ni ba kpɛna di kuli n gaari jɛŋna ba mi ku sirigi n kpɛri ba paai wa waɣali n paai naalɛrigu ni wɔŋɔ di zuya yɛltɔɣa maa a ka yɛltɔɣa bisi nimmosi nyɛ a dundɔŋ wa ah, ya niŋ nimbirim waa ya chɛ ka din sumsiri ni shee ba wum ka ba wum ka warriors yina ka di pala la nan kpi ŋuni n dum ti ya kpaŋ ya maŋa dundɔŋ wa dima ni bidibsi mapirigu bidibsi ya kpaŋ ya maŋa ka boya paali ni ni za baɣasi ba ku zaŋla baasi sin vaai ban yi sariga ni bɔɣali nan dooli a subɔ kankɔɔli ka so tima information from bɛni di zugu ya kpaŋ ya maŋa ya kpaŋ ya maŋa ya di ka nan kpi ŋu ti to yi gumna man dun don wa ana kan ning ni sokan zada ba kai na un tum tin nasara to gunu be wa zanin tin yanga to assalamu alaikum to a yusuf na na barka ne ku koro ne man prodama na tan pro to hanin yakke nan to hadin yakke to hadin yakke anan do yala zuna tan jiyawa banyo yen pa yuya adnahbe anu mi pe asatan banan man prisi yiya nya a badadama magarate ba kurbuna garti ba bi shirka za garti amma laba sharam da nan wa ban rano nyama man yalte ni ditin yang ditin yang ba ai ban duwa ka chattan ma an zanta ba karu shiya ni tin tin man furuta shu anne mi fiya sanin bu chu alu kudin bu chu am ba pamba manga biye wanne ya zubba ma nan bu ban kana nan bu ban kana ba gare ban sapin biyan ma yawum ya tawo Ba gar nu fuk shoba sapam bian mau amma man fur haji ne ba yin riba ta shoba bal kuna nir ma ba sa ma ba batta ma kokwa ba mun bazan shi za shaba ta dia ban bian ma ban nan dia la ta bo eh eh ban nan ta dia na won bal kurbu shi zan taba ma an ka ban dia na man mun jira amma ba man ba zuwa ga tuni pam halipin ipin mariya ka wula zom dam zom bobgo etibor kallam bu zom bobgo gwahmu wo ya gwahma tinsa tinsi tinsi anku anku anku ba lukulan ta sam kanya ma purtinsi ya kalma shilge ku kan ku bor bene ka yaw bene patar bene tinsi ma ya ya hal hal so ra pon ku yi yin wana ba wonta lurko ko ne bu shi ba dada shi ba ne ma hazi pakina kula kpal tangmane wuntan luko kwa ya tun ban zamma in zabe na wun hada boy ma manga na kula kpalam amma da biye ma martuma da biye na da para bi shi da biye to ba sa abu so ma dun sa ba ni jangdin channa jangdin channa hal nu so jangdin na ku channa hal nu zuna so so mun na juna jangde chenne jangde chenne hadu zo bana ku bulala la amma zo da ma halit halit din tin ya chagba eh now so da ki pedro ka so da ne eh lalafu fu war ka da mariya Lalafu fu wari amma tin jo banyo ya te buro banyo te bo banyo ya won buri ya mishililla amma ditin yang bangdano nyanga ban yi ban do an kace tan ma da fatale